الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a آه، yau sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wadda ta yi daidai da sha tara ga watan biyar shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi majalisi na goma sha hudu a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a watan ramadan a wannan masallaci na alfukan a wannan garin namu na kano allah ya kara masa tsari da kariya da albarka a yau za mu tashi aya ta 130 a cikin suratu faha insha allah amma kafin mu sama mu fara karatun ga tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malar lafiya da albarka amin tambaya ta ita ce za a iya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam a yayin fara addu'a a cikin sujadar ƙarshe ta sallah kuma a rufe da salatin gaskiya eh, eh, to in aka ɗauki umumin cewar a yi a wato a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin addu'a to mutum zai iya ganin wannan ya shiga cikin umu to amma kasancewar ba a ruwaito ba daga sigar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a a cikin sujada cewa yana yi da salati gare shi yana yin salatin annab sallallahu alaihi wasallam to mutum ya bar yin salatin sai a inda aka shar'anta ne a ƙarshen ne a ƙarshen tahiya da kuma ko kuma a lokacin kunut a lokacin kunut shi ma zai iya salatin amma in yi a cikin sujada din saboda ganin falalar yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da albarkar da ake kauna na samun ijaba babu laifi ba tare da tsawaita salatin ba ya takaita akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa yayi tare da addu'ar in yayi babu laifi haka din insha Allah wallahu ta'ala a'lam haka nan a cikin du'a'ul ibada ma za a fara ni da salatin a rufe da shi eh kwarai haka ne a fara da salati a rufe da salati bal a cikin tsakiyar sama kamar yadda ibn al da as-sahawi suka nuna a cikin littafansu da suka yi a kan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayin addu'a mutum ya fara da salati a ciki tsakiya ma yayi salati a ƙarshe kuma yayi salati duk da yake abin da zo daga koyarwar annab sallallahu alaihi wasallam game da yin addu'a shine a bude da salatin kamar yadda yazo a hadisin ibn mas'ud ya ji wani yayi sallah sai ya sai sallama sai ce wannan ya yi gaggawa idan ɗayan ku yayi sallah yi kirari ga Allah da ya bogare shi sannan ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi bukatarsa Allah zai amsa masa wannan shine tartibin a yi yabo ga Allah kirari na tasbihi da tahmidi da ambaton sunayen Allah tsarkaka kyawawa sannan a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a roƙi Allah idan aka cika da wani salatin kafin a kammala to wannan shi ne ya fi kyau ma haka bi idinillah wallahu ta'ala ala sannan wannan ce Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da ilimi mai albarka da jikan iyayenka da rahama amin malam tambaya ta ita ce malam me halaccin yin aiki da kamfanin taba sigari ko na giya kuma mai halaccin siyar da su a sharuwa lafiya jazakallahu khairan bisalam e eh, wato abin da yake a haramu abin da yake a abin da aka haramta amfani da shi to an haramta kasuwanci da shi an haramta sana'anta shi da haka giya da take haramun ce babu saɓani a kanta annab sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi cewa Allah ya la'anci mutum goma da suke da alaka da giya da mai matsaka wato mai yinta kenan da mai ɗaukanta mai dakonta da mai sayar da ita da mai shanta to kaga duk waɗannan aka ambace su duk cewa Allah ya la'ance su domin a nuna kan cewar dukkan abubuwan da suka rataya da sana'anta giya da kasuwancinta a duk sun shiga cikin haramci don haka aiki a masana'antar giya ba ta halatta ba ga musulmi haka zalika sigari sigari ta ba sigari shi ma a bisa sahihin magana na malamai haramun ce a bisa sahihin magana saboda abinda ta kunsa na cutarwa da kuma rashin amfani duk abinda yake cutarsa ta fi amfaninsa to a shari'a ana hana shi in ma hani na haramci wa in ma hani na karhanci abinda ku ya zamanto kusan gabaki ɗaya babu wani amfani a cikinsa sai cutar kawai tsagwaranta kamar taba domin taba ba ta da wani amfani a jiki sai cuta tabbatatta na haka haramcinta wato abu ne wanda yake shi ma wato shi ne abin da yake ingantacce a bisa maganan malamai duk da waɗansu malamai suna cewa makruhi ne amma wannan ƙauli ne mai raunin gaske abin da yake ya haɗa cutarwa ya haɗa almubazzaranci da kuɗi kowanne daga cikinsu Allah ya hana su Allah ta'ala ya ce yana sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halamta yana halatta musu tsarkakan abubuwa masu wato na halal kuma yana haramta musu abubuwa na dauda to ta ba habib ce dauda ce warinta dauda ne gashi ta sanya jikin mutum ya zamanto dauda ya baki kirin ya tura jikin mutum sannan kuma ga cuta da take kawowa wannan ayar kamar yadda malaman usul suka faɗa ita ce asali na haramta dukkan abin da yake cutar da ɗan adam wanda ya haɗa guba da cinta da shanta da kuma duk wani abu wanda yake cutar da lafiyar ɗan adam asalin wannan shine asali akan haramcin sa wayu harimu alaihimul khaba'i kuma gashi Allah ta'ala ya ce innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu barna wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi barna to mutum ya dauki dukiyarsa ya rinka sayan taba barnatar da dukiya ne to dukkan waɗannan dalilai ya nuna kan cewa sahihin magana shine taba haramun ce na haka kwatin da haramun ce sayar da ita shi ma ya to haramun zuwa a sana'anta ta shi ma ya to haramun zuwa a yi dakwanta a rinka kaiwa ana tallanta ana sayarwa shi ma ya to haramun don haka barin wannan shine wanda yake ya ayyana kuma duk wanda ya bar abu saboda Allah Allah zai baddala masa abin da ya fi shi sannan wannan ya ce Allah ya saka wa malam da alkhairi don Allah malam meye matsayin kiran mutum da sunan Abdul abdulmuttali sannan ya halatta na sawa ɗana sunan a sharuwa lafiya to eh idan ah, wato inda nufin kamar inda na ce inda nufin suna ne na larabawa wanda suke sanyawa a ah, kamar yadda ya zo na baffan na kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna kiransa da abdulmuttalib da nufin kan cewa almuttalib suna ne na Allah ba abdulmuttalib daban yake da kamar a ce abdulrahman abdulrahim da abdulmalik ina jin aimin amsa wannan tambayar ne ne aka sake maimaita ta riga mun faɗa don haka ba mutum mafi mutum ya amma ya ɗauki sunaye waɗanda suka zo na musulunci bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sunaye waɗanda suka zo na musulunci wanda fiyayyensu shine sunan da ya zamanto akwai bautar Allah a ciki kamar abdullahi da abdurrahman da sunayen annabawa da kuma sunayen da ake yabon Allah da su kamar muhammad da ahmad da hamid da hamud da humud da sauran waɗannan sunaye da ake ishtiƙaƙinsu daga yabo ga manzan daga yabo wanda yake ne asalin yadda aka ciro sunan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wai sunan abubuwa kamar ya su kafin eh? wul mr wood wood wai sunayen kafirai da suke sanya mutum da sunan daji kenan ko ai kamar sunayen maguzawa ne kamar maguza kamar sunayen maguzawa ba ana sa mutum daji ba eh, ko daci hmm. duk irin waɗannan maguzanci ne annab sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami irin waɗannan sunayen ya canza idan mutum yana da wannan sunan ya canza sai ya canza akwai wanda ya zo wato a sayidina ali da aka haifa masa hassan ɗansa na farko sai ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah na sanya masa suna har yaki a bisa al'adar larabawa larabawa an za su sa sunayen 'ya'yansu sai su sa suna wanda yake nuna tsanani don daga an ji sunansa an cewa ne ne yake jagorancin jama'ar in aka ce harb ne to an san cewar wato abin ba zai musu daɗi ba ko aka ce murra ne ɗaci hmm, ko aka ce hanzala hmm, a ya sunan wannan gunya <laughs> guna guna a eh, mai ɗaci to shi ma sai ya ce ya sa masa suna har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a hasan sai ya ce hasan kyakkyawa hmm, saboda abubuwa ne al'ada ce ta larabawa wanda take bata da kyau maguzanci ne mu ma haka muke da su saboda haka mutum ya ɗauki sunaye kyawawa saboda suna yana tasiri akan mutum in aka ba mutum kyakkyawan suna zai tasiri a kansa sa'id ibn al-musayyib da kakansa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sunansa sai ya ce huzun bakin kunci kuncin rai sai ya ce a'a kai sahal ne sauki ne sai ya ce a shi ba zai canza sunan da iyayensa suka sa masa ba saboda haka bai canza sunan ba sai ibn al-musayyib yace wannan kuncin bai gushe ba a cikin mu har yanzu abin har yayi na so a cikin zurriyarsa saboda haka suna yana tasiri dan haka mutum ɗa ɗani ka sama masa kyakkyawan suna domin suna ana tafa'ul da shi yana zuwa alamar wato alamar a sauki yanzu wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya za a je a tatsu nono sai aka sai wani ya tashi ya ce zai je ya tatsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya sunansa sai ya ce murra daci sai ya ce a zauna sai wani ya tashi zai je ya tatsa ya ce yaya sunansa shi ma ya faɗa na manta ɗaya sunan na biyun ya ce shi ma ya zauna shi ma dai daga cikin suna ne na tsanani sai na uku da ya tashi ya ce yaya sunansa sai ya ce a sai ya ce raba riba sai ce tashi ka tatsan mana na sau da aka akwai sunaye wanda suke masu ma'ana da ya kamata a rinka ɗauka saboda suna yana tasiri akan mutum sannan wannan ya ce assalamu alaikum malam ina muku fatan alkhairi amin malam muna neman addu'a ne da ni da 'yan uwana allah ya ba mu mazajen aure Allah ka yassare Allah ya yassare ma ƴan uwanmu mata da suka dade suna cikin zawarci da ma budurwai waɗanda suke har yanzu ba su samu mazajen aure ba Allah ya yassare musu su ma mazan suna nema su ma Allah ya yassare musu duk da wato abin sai inda muke bukatar addu'a kenan ga matan ba aure ga mazan na nema amma kowa kuka yake cewa a yi masa addu'a to ta ga abin ba wai matchmaking ba ne kamar yadda ake faɗa a haɗa wannan da wannan abin ba mai sauki ba da haka allah ne zai iya kawo zukatan duk abin da yake mai sauƙi allah ne kawo sauƙinsa duk abin da allah bai kawo sauƙinsa ba ko da sabubbansa sun tabbata to wallahi wahalarsa tana nan in ba sauƙi ya zo daga allah ba don haka ɗin muna roƙon Allah ya kawo sauƙi a cikin wannan mu ya yassare sha'anin aure ga maza da mata baki ɗaya to sannan kuma ya ce tambayarsa shi ne wai addu'a ka ce Allah ya raba mu da iyayenmu lafiya laifi ne a ina zai zama laifi ina zai zama laifi ai wannan addu'a ce da aka ɗauko ta daga wato daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya taka matattakalan mimbari ya ce amin ya sake taka ta biyu ya ce amin ya sake taka ta uku ya ce amin da aka tambaye shi ɗaya daga cikin amin ɗin da ya ce shi ne mutumin da ya haɗu da iyayensa ko ɗaya daga cikinsu ba su shigar da shi aljanna ba to ai rabuwa da su lafiya shi ne ka yi abin da zai sa ka shiga aljanna saboda su kayan kuwa na ai abin a roƙani abin a roƙa ne sauraka wannan shine ma'anar wannan addu'a ce kyakkyawa sai dai in kana so ka fitar da ita a bayyane shine ka faɗa kan cewa Allah ka sanya ka yassare mun alaƙata da iyayena da na same su ta zamanto ita ce sanadiyar samun aljanna hmm. Allah ka sanya mu'amalata da iyayena ta zamanto ita ce hanyar da za ka sauƙaƙe mun shiga aljanna to kaga kai aiki da hadisin a bayyane amma koda wannan ɗin ma ka yi neman afiya ne wato neman aminci daga bala'i domin ɗaya daga cikin addoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wato umarnin ka sakai na addu'a da ya kamata mi ya ce wa sallallahu al'afiya ku roƙi Allah al'afiya wato lafiya daga dukkan abinki saboda aka arabu da iyaye lafiya ma'ana kar wani bala'i ya shigo da zai zo ya shiga tsakaninka da iyayenka wanda zai sa ya zamanto alaƙarku. ta munana ko kuma kayi abin da ka bakanta musu su ki yarda da kai to duk wannan bala'i ne da mutum zai nemi tsarin Allah daga gare shi na'am sun labari بالله من الشيطان الرجيم بسم na الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون وسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنات na'am Allah ya ce fasbir ala ma yaqulun fa dinnan littafri dan saboda haka kai hakuri akan abin da suke faɗa maka wato saboda me ai saboda cewar akwai kalmar Allah da ta gabata cewar Allah ba zai azabtar da su ba saboda kasancewar su rabon wato su yan al'ummar da'awa ne yar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne na da'awa wanda aka turo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su daga cikin kuma darajar da Allah ya bama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba zai halakar da waɗanda aka turo shi ya zuwa gare su ba irin yadda ya halakar da adawa da samudawa bal zai saurara musu saboda ya bar kofar tuba a gare su don su rinka tuba suna barin abin da suke ciki na shirka to da ba don wannan kalma ba kuma da ba don ajali abin ambato da Allah ya sa ba da ya halakar da su kamar yadda ya halakar da adawa da samudawa da sauran al'ummomin da suka gabata to saboda haka kuwa tunda Allah ba zai halakar da su irin wannan halakarwa ba to fasbir ala ma yaqulu kai hakuri akan abin da suke faɗa maka menene suke faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce masa Allah ya saukan masa da wannan alkur'ani ni dan ya sha wahala saboda gashi nan yana kwana sallah yana kwana sallah baimakon addinin iyaye da kakanni wanda babu wannan wahala kuma suna cewar ya zo musu da azabar da yake cewa za ta zo musu mana kuma shi kansa ba su kyale shi ba suna ce masa makaryaci suna ce masa matsafi suna ce masa mawaki irin abubuwa waɗanda suke na izaya na cutarwa to meni maganin wannan Allah ya ce masa fasbir alama ya kulu ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa domin shi haƙuri shi ne hanyar taskiya hanyar tsarkake rai wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya bashi alheri da babu kamarsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yu'ta ahadun ata'an hay afdalu min khairun min as-sabr ata'an khairun min as-sabr ba taba bama wani kyauta ba da tafi alheri daga hakuri to Allah ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaqul wannan shine umarni na farko wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka wato ka shagalta da tsarkake kanka babu hanyar da mutum zai tsarkake kansa irin hanyar wato ambaton Allah kuma babban ambato na Allah shine sallah in ka ji an ce tasbihi a cikin alkur'ani yawa yawan umarni na tasbihi ana nufin ka yi sallah wato ka yi sallah ga ubangijinka qabla tulu'i shams kafin hudowar rana ita ce sallar asuba wa qabla ghurubiha da kuma kafin faduwarta ita ce sallar la'asar waɗansu suna cewa qabla ghurubiha ita ce sallar azhar da la'asar amma akwai hadisai da suka nuna da suke karfafa kan cewa sallar la'asar ake nufi kamar yadda zamu zo mu gani a hadisin Jabir wa min ana illaili fasabbih kuma a cikin sa'o'in dare ma fasabbih kai tasbihi shine ma'ana kai sallah wato kai sallar magariba da isha kai qiyamul layl duk waɗannan lokuta ne na yin sallah wa atrafan nahar da kuma a gefa wato a gefa wato a gefan wuni shine gefansa na farko shine da safe sallar asuba kenan Gefansa na ƙarshe shi ne da yamma sallar azahar da sallar la'asar an sake maimaita su domin muhimmancinsu ko kuma sallar la'asar ita ce domin ita ce sallar da take ta ƙarshen wato yankin dare gefen wuni gefen wuni guda biyu farkonsa amma nan sai aka ce atraf gefansa ba maimakon yadda aka faɗa a cikin suratu hud a aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minan layl aka ce na nahar a gefe guda biyu na wuni amma nan sai aka ce na nahar a gefansa kamar gefen da wuni yake da shi ya fi guda biyu to amma wannan a larabci ana amfani da jam'i a itlaƙinsa ga abin da yake guda biyu da haka a wannan babin ya zo kuma alkur'ani yana fassara kansa can inda aka ce har nahar ne ya fassara a turafan nahar ɗin ana nufin gefen wuni guda biyu na farko shi ne ya sallah asuba da kuma na ƙarshe ita ce sallar la'asar ka yi salla a waɗannan lokaci an keɓance waɗannan salloli da ambato saboda muhimmancinsu saboda muhimmancinsu muhimmancin yin wannan umarni shine irin ni'imar da Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu hanyar da zai gode masa irin ya shagaltu da sallah domin shine ibada da tafi komai nuna godiya ga Allah wani ya nuna mana muhimmancin sallah akan tafarkin godiya ga Allah wajen ni'imar da Allah ya yi mutum don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a salatu khairu sallah ita ce abinda ya fi ko ita ce abinda ta fi komai kuma ya aka sanya sanyin idanunsa a cikin sallah murnarsa da karsashinsa idan zai yi sallah abinda yake sanya shi murna na haka ya kamata mu ma mu kwaikwayi wannan kamar yadda magabata na kwarai suka rinka yi suna yawaita sallah ba dare ba rana har imamul buhari yake cewa a lokacin da yake kake da faraga baka da komai a gabanka ka yi ribar sallah a biyu domin baka sani ba watakila ka ta zo bagtatan ya zama toka ka daina sallar hmm? ya ce da yawa mutum da na gani lafiyayye haka ransa ya tafi wato barabe baya tsammani Irtanin filfaragi fadlar ruku'in fa'asa an yakuna tuka an takuna tuka an yakuna tuka falta kam sahihin ra'aitu min duni suqmin dhahabat nafsuhul karimatu falta yake fadan wannan to haka kuma tarbiyar duk salaf suke ina yawan fadan abinda imamu ahmad aka ruwaito yana yi na yawan sallah koyaushe mutane sun in an faɗa sai mutane a kama baki amma hakika ne haka suka yi kuma dole mu rinka faɗa ko da ba ma yi domin mu san kan cewar muna da aiki a gaban mu kuma mu rinka auna kanmu da cewa idan muka yi wannan to hakika shine muka kamanta tsarkake zuciya da Allah yake nema daga gare mu imamu ahmad ibn hanbal ya kasance a kullun dare da rana yana sallah raka'a uku. har sai da tukuna lokacin da ibtila'i na jarabawa da aka yi masa akan ya dage akan tsayawa a akan cewa alkur'ani zancen Allah ne aka yi masa bulala da ta raunana jikinsa ya zamanto ba zai iya adadin wannan ba ya koma yana yin ɗari da hamsin. ya koma yana yin da hamsin. yawan ruku'u yawan sallah to gashi abinda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan babu magani daga izayar masu izaya idan kafirai suna yi ma mutum izaya suna cutar da shi da ma duk wani cuta da mutum ake cutar da shi abinda zai taimaka ma mutum a samun biyan bukata shine sallah ba tare da hakuri shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salah ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah to kaga shine nan Allah ya ambace su fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik to a cikin salloli babu kamar sallah asba da sallar la'asar domin kamar ya zo a hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali a cikin sahihain yace kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna mun kasance wataran muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila Lailatal badr sai ya kalli wato wata a dare na cikar wata irin daren yau kenan ran hudu daren biyar inda wata yake cika cikakke badar kenan wannan shine badar a wajen larabawa in ka ji sun sama mutum suna badar to farkon wata ne in suka wato cikakken wata kenan in suka sa masa hilal jinjirin wata kenan eh, duk suna larabawa suna sanya wannan suna na'am to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar la tudammuna fi ru'yatihi yace wallahi lalle da sannu za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata nan ba tare da kun samu wata cuta ba wato babu wani abin da zai tare muku babu wani turmutsutsu da zai hana ku gani yanzu wajen ganin wata zaka ce kauce ka barin gani eh? ba zancen kauce ka bani kowa haka zai gani ba wai ana cewa Allah za a ganshi. da kama irin ta wata ba a'a wannan tashbihin halin ganin ne ba tashbihin zatin Allah ba Allah za a ga zatinsa yadda za a ga zatinsa wajen ganin kamar yadda ake in ana ganin wata ba a turmusu su za a gan shi firifalo falo to haka, annab annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana mu al'ummarsa bishara da cewa za mu samu wannan ni'ima yace fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a hadhihi al-aya yace dan haka idan za ku iya kada a rinjaye ku akan ku yi sallah kafin hudowar rana da kuma kafin faɗuwarta to ku aikata sannan ya karanta wannan ayar nan da muka karanta kun ga tafsiri kenan daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Sau da ka abinda ake nufi da qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha sallar asuba da sallar la'asar qabla tulu'i shamsi sallar asuba qabla ghurubiha sallar la'asar kiyaye waɗannan salloli to su ne sanadiyar mutum ya samu ni'imar ganin Allah jalla wa'ala idan mutum ya kiyaye su babu sallar asuba saboda ita ce sallar da mala'iku suke halarta lokacinta sallar la'asar kuwa saboda muhimmancinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata sallah da idan mutum ya bar ta har lokacinta ya tafi Allah zai bata ayyukansa baki daya ita ce sallar la'asar ita ce sallar la'asar buraida da bin al-husayb wataran suna yaki a Azerbaijan rana ta kusan faduwa yace a tashi a salla sallah yace domin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai daga cikin sallah wanda duk ya bata ayyau Allah ya tafi da ayyukansa ya bata ayyukansa so da haka a rinka kula da ita saboda yawanci tana zuwa lokacin an shagaltu ko ana mitin an kasa tashi ko ana kulle-kulle an kasa yankewa ko ana kulle ciniki kasuwa ta tirrike mala yan caji sun zo suna so su tafi kana so ka riske su kafin su bar gari ka ga baka yi sallar la'asar ba kana duba agogo kuma kana ganin ga yan caji za su tafi kar ka tafi sallah tafi wani kantin ko ba gaban eh an shiga targo kwarai to in kai wasa ka bar sallar la'asar saboda 'yan cadi to aikinka gabaki ɗaya zai tafi ba ribar za ta tafi ba aikinka gabaki ɗaya sai Allah ya ɓata shi saboda kada ai wasa da sallar la'asar na ita ce salatul wusta a bisa hadisin aisha radiyallahu anha ita ce salatul wusta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha rawahu muslim min hadithi abdul malik ibn umair an umarata bin uh, uh, uh, ruaiba bihi sallallahu anhu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi salla kafin sallar asuba da kuma ai kafin hudowar rana da kuma kafin faduwarta ba zai shiga wuta ba wato ita ce hanyar samun kiyaye waɗannan salloli in eh, su ne lamunin mutum daga shiga wuta in mutum ya kiyaye su ishara ne akan cewa zai sami kyakkyawan ƙarshe ba zai shiga wuta ba Allah ya mu sannan a cikin sunan daga hadisin Abdullahi bin Umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna adna ahli aljannati manzilatan man yanzuru fi mulkihi masirata alfay sana yanzuru ila aqsahu kama yanzuru ila adna mafi ƙarancin yan aljanna a matsayi shine wanda zai rinka kallon mulkinsa tafiyar shekara 2000 yana kallon ƙarshen kamar yadda yake kallon farkon tafiyar shekara dubu biyu duk nasa ne kuma zai rinka kallonsa kamar yadda mutum zai tsaya ya fito yana kallon gidansa ya shiga nan ya fita can ya ga gidansa wanda bai fiye ya kammala shi ba da tattaki to shi abinda mutum ya mallaka a aljanna mafi karanci matsayi a aljanna shine wanda zai ga wannan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna a'lahum manzila ma wanda ya fi su girma ɗaukaka a cikin daraja man yanzuru ilallahi ta'ala fil yaumi marratayn wanda zai rinka zai rinka tsokaci ga Allah yana ganin Allah sau biyu a rana kullun domin ganin Allah jalla wa ala shine yafi komai ni'ima kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa to sannan Allah ta'ala yace wa atrafan nahari la'allaka tarda domin kaunanka yarda wato ka yi wannan don Allah ya baka ladan da za ka yarda da shi mana in yi wannan to ladan da Allah zai baka za ka yarda da shi abinda Allah ne zai sanya abinda Allah ya ce za ka yarda hmm. yaya za ka ga wannan yaya za ka ji idan ka ci idan ka samu wani inibi ko wani mangoro ko wani ɗan itace wanda in ka sha shi har karka ga tsafa za ka rinka yi don saboda daɗi to yin Allah kenan to ba wanda ya isa ya yardar da ɗan adam irin Allah saboda haka wani ya daga cikin hikimar alkur'ani ya ce la'allaka tarza don ka yarda kamar yadda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala rabu ka fatar ba da sannu ka zai ta baka har sai ka yarda ba yawa ba ne a'a wannan daɗin na zuci da ba wanda ya isa ya halice shi sai Allah to shi yasa ya zo a cikin hadisi sahihi Allah ta'ala zai ce ma 'yan aljanna ya ce Allah ya ce ya 'yan aljanna ya ahlal janna su ce ka wasu adai. su ce Allah amsa wakka kuma arziki shi ne arzikinka fa ƙulu har raditum sai Allah ya ce musu to kun yarda kun amince fa rabba rabbana wa malana lanar ba wa qad na malam lam ahadan min khalqika me ke gare mu da ba za mu yarda ba ba za mu amince ba ga shi ka bamu abin da baka bamu wani daga cikin halittar ka ba fa ya yaqul inni utikum afdala min zalik sai ce ai zan ba ku abin da yafi wannan falala duk abin da ya bayar na aljanna sai ce akwai wani abu wanda zan ba ku wanda yafi wannan fa ya na wa ayyu shay'in afdalu min zalik menene wanda yafi wannan falala fa ya yaqulu uhillu alaykum ridwani fala ashatu alaykum ba'dahu abada zan tabbatar muku da yarda ta ba zan yi fushi da ku ba har abada to wannan ya fi komai daɗi wannan ya fi gashi nassi Allah ya ce afdalu min zani ya fi dukkan ni'imar aljanna shine sanin cewar Allah ya yarda da wato 'yan aljanna shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa lokacin da yake dawowa daga ta'if ya ce in dai ba kai fushi da ni ba fala'u ba ne ban damu ba don babu kamar yardar Allah babu kamar yardar Allah shi yasa daga cikin addu'o'in da muke Allahumma inna nas'aluka aljannata ta ware wa ma qarraba ilayhi ma min qawlin wa amal Allah muna roƙonka aljanna da ka da abin da yake kusantarwa ya zuwa gare su na zance da kuma na daga zance da kuma wato yardar Allah na daga yardar Allah da kuma aljanna kuma ya zo a cikin wani hadithin ya Allah zai ce ya ku yan aljanna kuna da alkawari a wajen Allah yana so ya cika muku wannan alkawarin sai su ce menene wannan alkawari alam yubayyi wato wannan ba shine zai kiran ba kiran su za mala'iku ne za su kira su to sai su ce ma mala'iku alam yubayyi wujuhana bai sanya fuskokinmu suna kyalli ba wa yuthaqqil mawazinana kuma bai naunaya wato mizaninmu ba da ayyuka wanda ba mi ba ya kawo ya ƙara mana wa na anin na kuma ya bambaro mu ya nisantar da mu daga wuta wa yudkhilana aljanna kuma ya shigar da mu aljanna fa yukshafu alhijab fayanzuruna ilai sai a yaye shamaki shine abin da ya hana a ga Allah hmm? Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana hijabi da ba za mu iya ganinsa ba to wannan hijabin shi za a cire menene hakikaninsa ya yake Allah ne ya san shi hmm? amma Allah ya yaye Allah yana nan yadda za a ganshi kuma ganinsa ba mustahili ba ne amma Allah ya hana a ganshi a nan duniya sai a ranar lahira sai a cikin aljanna da yan aljanna za su ganshi fa wallahi ma a atahum khairan minan nazari ilaihi wa hiya ziyada wallahi Allah bai ba su abin da yafi alkhairi irin kallon irin ganin Allah ba ita ce az-ziyada da Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada to wannan abu na farko kenan na taskiya sai na biyu Allah ya ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya kuma kada ka mika wato kada ka mika idanuwanka ya zuwa ga abin da muka jiyar da wato dangi-dangi nasu muka jiyar da su daɗi da shi zaharatar hayati duniya shine kyalkyalin rayuwar duniya wato kada ka miƙar da ganinka wato ba a ce kada ka kalla ba domin kallon abu iri biyu ne akwai kallo wanda za ka ga abu ka ɗauke kai shi ne kallon da ba a kama mutum kamar ka gama ce tana wucewa ka ɗaga kai ka kalle ta ka kau da kai wannan kallon ba za a rubuta maka cewa ka yi laifi ba amma in ka kalla ka miƙa idanunka don ka gani to wannan shi ne za a rubuta maka wato ka kallafa kan cewa sai ka gani to wannan shi ne ba wai an ce kada ka kalli duniyar ba a'a kada ka miƙa idanuwanka sai ka ga irin abin da Allah ya jiyar da su ajiyar da wato dangi daban-daban na kafirai daɗi azwajan ɗin nan bi ma'ana asnafan minal kufa dangi daban-daban na kafirai irin abin da Allah ya ba su na wato kyalkyalin rayuwar duniya shi ne almata shi ne abin da za a yi amfani da shi amma mai karewa wato abin da muka jiyar da su daɗi ɗan jin daɗi ɗan ƙanƙani shi ne kyalkyalin rayuwar duniya wato kada ya tsoka ne maka ido wato abin da kafirai suke ciki na ni'ima da yalwa da wadata da tufafi da dukiya da ababen hawa da gidaje da dukkan sauran abubuwa na kyalkyalin rayuwar duniya az-zahra abinda ake nufi da az-zahra shine wato furan furan tsirrai flower tsiri kun san yadda fulawa take da kyalli da ni'ima to haka aka kamanta irin abubuwan duniya waɗanda suke na jin daɗinta Allah ya ce ma'annab sallallahu alaihi wasallam kada ya mika idanuwansa ya zuwa ga wannan zaharatul hayati duniya linaftinahum humfi mun ba su wannan ne dan mu fitine su wato don jarabawa menene jarabawar Allah ya ba su ni'ima kuma ya hana su godiya gare ta sai ta zamanto sharri a gare su duk wanda Allah ya ba shi ni'ima kuma Allah bai masa muwafaqar godiya ga wannan ni'imar ba to wannan ni'imar ta koma ni'ima kun san ni'ima bil ayn akwai kuma ni'ima bil qaf ni'ima wato shine abinda yake za a ni'imta za a ji daɗi da shi ni'ima kuma abinda da zai zamanto azaba to duk wanda Allah ya bashi ni'ima bai bashi godiya ba wannan ni'imar ta koma azaba to Allah ya ce linaftinahum fi dan mu jarabce su da ita wannan ni'imar domin idan ba su gode mata ba Allah dukkan ni'imar da ya ma mutum sai ya tambaye shi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tsakar rana yana jin kishi yana jin yunwa sai ya hadu da abubakar da umar ya ce me ya fito da ku suka ce yunwa da kishi ya rasulallah ya ce nima ba abin da ya fito da ni sai wannan sai suka je wani lambun wani daga cikin al'ansar da suka je ya kama yar akuya ya yanka musu aka gasa suka ci sannan ya kawo musu ruwan sanyi suka sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin ni'ima kuma wallahi za a tambi sai an yi muku tambaya rana alkiyama a kansa to duk abin da Allah ya ba mutum na ni'ima Allah sai ya tambaye shi me ya tambayar ka gode ko baka gode ba shi yasa aka koya mana ko ruwa ne ka sha ka ce alhamdulillah kana gama cin abinci ka ce alhamdulillah inna allaha la yarda anil abd an ya'kula al akla fa yahmadahu alaiha wa an yashraba sharbata fa yahmadahu alaiha Allah yana yarda da bawa ya ci wata loma ta abinci ya gode ma Allah akai ya sha ruwa ya gode ma Allah akai to Allah yana yarda da wannan to wanda Allah ya bashi ni'ima bai bashi ikon godiya ba ta zamanto masa fitina domin Allah zai masa azaba da wannan ni'imar kan cewar bai gode masa ba sannan kuma domin jarabawa ce ta sanya su su dagawa Allah ya ba su duniyar don ya zamanto su maimakon su yi tawalu'u sai su dagawa ita kwa dagawa girman kai ita ce take hana raba mutum da Allah take raba mutum da gaskiya to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zuhudu wannan umarni ne na zuhudu shine hanya ta biyu na umarnin da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen wannan sura wanda maksudi na wannan umarni mu yan al'ummarsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan yake shine halinsa shine ɗabi'arsa duniya ba komai bace a kansa baya kallanta bal da sayyidina Umar ya shigo ya ganshi yana kwance akan wata tabarma ta kabar dabino ta yi shaci a fatar jikinsa fatar jikinsa ya yi rudu-rudu saboda rashin ni'imar inda ma zai kwanta sai dina umar ya kalla ya duba ya ga ɗakin babu wani abu sai wata ragaya a ciki ba wani kayan ado ba wani abu na ni'ima sai ya fashe da kuka ya ce ya rasulallah ga sarakunan farisa ga sarakunan rum arna ne kafirai ne amma ga irin yadda wato suke cikin ni'imar duniya ba ka roƙa ma Allah ba ba za ka roƙi Allah ba Allah ya wasa'a maka ya wasa'a ma al'ummarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida sai ya tashi zaune Ya ce a wafi shakkin anta ya ibn al-khattab ce kana shakka ne ya ibn al-khattab waɗannan baka san su an gaggauta musu ni'imarsu su bane a wannan rayuwar ta duniya sannan ranar alkiyama suna da azaba to haka yake bai ɗauki duniyar akan komai ba ya ce kun fi duniya ka annaka gharibun au abiru sabil ka zamanto a duniya a duniya kamar kai bako ne ko ɗan hanya wanda ya zauna ya yi zango a ƙarƙashin bushiya yana hutu ya san tafiya zai wanda yake zai yi wannan yaushe zai mayar da wannan mazauninsa yaushe zai mayar da wannan gida ya san ba nan ne gida ba to haka yake sallallahu alaihi wasallam to maqsudi da wannan umarni mu kada zuniyar nan ta tsoka ne mana ido kuma ɗaya daga cikin hanyoyin ka daina kallon wato abinda masu shi suke da shi domin in kai haka sai ka raina kai ni'imar da Allah ya maka kuma ka rinka kwaɗayi kullum kana buri kai ma ina ma Allah ya baka irin nawa ne musamman wannan ga samari samari yanzu babban fitinar su kenan ga saurayi ya gama jami'a yana ta yawo da kwali ba aiki amma zuciyarsa cike da buri dukkan nau'in sababbin motoci da suka fito na shekarar ya san su dukkan sabuwar shadda ya santa dukkan wani abu wanda yake ya fi ƙarfinsa ba nasa ba ne duk tunaninsa a can yake ya san dizaina mm, din ma ya san na budurarsa wadda zai sai mata bayan na abincinsa ma yadda da ake yi amma ya san na dizaina to duk wannan abinda ba a so kenan saboda idan kai haka za ka raina matsayinka kuma za ka rinka rayuwa a cikin wahali kuma za ka raina ni'imar Allah a gare ka ba za ka gode ma Allah ba kuma ita duniya in ka galta da ita kana cikin azaba azabtar da kai za ta yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanati duniya akbar hammihi ja'alallahu alfaqra baina ainihi wa shattata hammahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu duk wanda duniya ta zamanto ita ce burinsa to Allah zai sanya talauci a goshi a tsakanin idanunsa saboda kullun a cikin babu yake idan ya ga mai mota ya zo ya wuce ka gansa nan masu girman kan bala'i saboda shi bai samu ba talauci a cikin zuciyarsa kuma Allah ya watsa al'amarinsa ba shi da nutsuwa saboda ba zai iya wani abu ba saboda ya shiga cikin hannu damuwa ba zai iya kulla komai ba shi yana ganin ɗan aikin da zai yi wanda zai kawo masa wanda zai kawo masa naira dubu a rana ina wane wannan ta za a yi ka sai end of discussion da naira dubu a rana ɗaya saboda haka yana zaune shi jira yake aikin da tukuna zai rinka ganin alert left right and center to shi zai yi kuwa kuma walam atihi dunya walam ya'tihi atihi ad duniya illa ma kutiba lahu ba abinda zai zo masa na duniya sai abinda aka rubuta masa wa man kanat al-akhiratu niyyatahu wanda kuma lahira ita ce niyyarsa jama'allahu Allahu amrahu sai Allah ya tara masa al'amarin sa waja'ala ghinahu fi qalbihi kuma ya sanya wadatarsa a cikin zuciyarsa wata ta'tihi ad wa hiya raghiba kuma duniya ta zo mata a wato a turmushe hancinta wato tilas ta zo Allah ya kawo masa arzikin nasa haka zalika Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi qudsi yabna adam tafarrag li ibadati ya kai dan adam ka zamanto ka bar komai yayin da ka samu faraga ka mai da hankalinka kan ibadata amla usarraka ghina zan cika zuciyarka da wadata wa asuddu faqra kuma zan toshe talaucinka wa in lam taf'al in ko baka haka ba ya kai dan adam mala'atu sadraka shugla a riwaya mala'atu yadayka shugla zan cika hannunka da shagali ka zamanto kullun abin nan a a wato kullun kana cikin aiki amma babu abin da kake samu ka shagaltu walam asudda faqrak kuma bazan toshe talaucinka ba to shi yasa Allah ya mana wannan umarni na umarni na biyu kenan da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-maqsud al-umma sannan Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine yafi alheri shine yafi dawwama wato arzikin ubangijinka tare da cewa hatta abinda Allah ya ba maka na arziki shi ba arzikin ubangijinka bane amma ba a danganta shi zuwa ga ubangiji ba saboda nan dangantakar dangantakar wato daraja ce arzikin ubangijinka shine arziki mai daraja arzikin da ya haɗu da godiyar Allah komai ƙanƙantarsa. kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce falilun tuaddi shukrahu khairun min katirin yulhik ɗan kaɗan da za ka iya tsayawa da bayar da haƙƙinsa na godiya ga Allah ya fi maka bisa mai yawa da zai shagaltar da kai ya mantar da kai Allah to shine wa risko rabbika to shine fi alkhairi an yafi alkhairi saboda akibarsa ita ce alkhairi fi lafiya gare ka domin ba zai raba ka da Allah ba ya fi alkhairi gare ka a lahira domin zai zama to sanadiyar shiga ka aljanna haka zalika a nan duniyar zai zamanto mai albarka akwai wanda Allah zai bashi dukiyar yanzu waɗanda suke makancewa wajen ɗibar kuɗaɗe ta halacci da ta haram ga baki ɗaya idan su ya rufe sun makance ƙarshe su ne suke zama abin tausayi sai ga sun tara dukiyar dukiyar ba abin da za ta yi sai dai ta yi musu jinya sai dai a jinyarsu sun samu dukiyar amma Allah ya jarabce su da wani mummunan tashin hankalin ciwo da kullum a cikin batar da kudin ake ba su samu ma kwanciyar hankalin da za su ji ni'imar wannan dukiyar ba to shi yasa Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine yafi kuma shine yafi dawwama shine yafi dawwama domin shine a ranar lahira Allah madaukakin sarki zai baka shi sannan Allah ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati kuma ka umarci iyalanka da yin sallah wasfabir alaiha kuma ka wato ɗauki duriya akan yin sallah ka daure akan yinta Lanas nas'aluka rizqa ba ma kallafa maka azurtawa ba mu ce kai zaka azurta kanka ba ko kai zaka azurta iyalanka nahnu narzuquka mu ne muke mu ne zamu azurta ka Wal'afi aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe ga tsoron Allah yake umarni na uku kenan wato kamar karka tsaya akan tsarkake kanka kayar da kamar iyalanka su ma ka umarce su da yin sallah ka umarce su da tsayawa akan sallah ne ake so kada mutum ya kyale iyalansa sayyidina umar ya kasance in ya tashi zai sallah da daddare sai ya tashi iyalansa su sallah sannan ya karanta wannan ayar wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yayi sallah da daddare kafin sallar asuba zai tashi ya shiga gidan sayyidina ali gidan Issa Fatima ya je ya tashe su ya ce su tashi su yi sallah sai sayyidina Ali ya ce to ya Rasulallah rayukan ai a hannun Allah suke lokacin da Allah ya so sai ya dawo mana da su sai ya ce wa kana al-insanu akthara in jadala mutum ya fi komai wato jidali komai sai ya faɗi cewa yana da hujja yana faɗan haka ne ta kakaci da yake yi da shi to wannan yana daga cikin aiki da wannan umarnin domin da fatima da sayyidina ali duk yan gidansa ne ahalinsa ne na ali a gidansa ya taso kuma gashi kaninsa ne dan baffansa ne ita kuma fatima tsokarsa ce yace musu su tashi su sallah haka lokacin da suka je neman da ta ji an ce an kawo bayi ta je neman wanda za su rinka taimaka mata aikin gida saboda hannunta har bororo yayi saboda nika da jan ruwa da hidimar gida sai ta ce a bata bawa daga cikin hadimai da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma gida zan zo sai ya zo musu cikin dare a ƙarshen dare ya zo ya zauna tsakaninsu a kan shimfiɗarsu har wato a tafin kafarsa yana shafar jikin kowane ɗaya daga cikinsu wato ya yi harɗe kenan sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce ba na nuna muku abin da ya fi hadimi ba ya ce in kuka zo bacci ku yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 wannan ya fi muku hadin sai jina ali ya ce tun da ya gaya mun bambarta ba aka ce har ranar yakin siffin da daddare ya ce wallahi har ranar yakin sufin bai bari ba to wannan shi ne tarbiya kada kai ka tafi kai gabas ka kyale iyalanka sun yi yamma ka jawo su domin sai ku taimaka mu juna kamar yadda Allah ta'ala ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsirar da ku tsirtar da kawukanku da iyalanku daga wuta to kuma Allah ya ce wasbir alaiha ka daure akanta ai wato ka ɗauki nauyin yin haƙuri ka kallafa ma kanka yin haƙuri wajen sallah saboda sallah tana da nauyi mutum ka matsa ma kanka ka daure akan yinta to sannan kuma ka kwantar da hankalinka akan sha'anin arziki ba ma kallafa maka azurta kanka ka nemi arziki don saboda bin shari'a amma ka taba tsammanin karfinka da nemanka da dabararka da iyawarka ita za ta baka arziki Allah ne zai baka arziki na hannu na narzuquk daga wannan ne malamai suke cewa saboda Allah ya ambaci yin arziki tare da wato a tare da sallah ya ce idan mutum arzikinsa ya takura to ya lizinci sallah idan mutum arzikinsa ya takura to ya kama sallah ya kai sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe masa wata hanya ta inda baya tsammani ta arziki daga wannan ayar waɗannan malamai suka ɗauka suka suke ambaton cewar neman arziki yana ɗaya daga cikin hanyoyin neman arziki ɗaya daga cikin hanyoyin shine yawaita sallah dauriya akan yin sallah sannan kuma Allah ta'ala ya ce wal afibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe yana ga tsoron Allah ana cewa wannan aiwal aqibatu lil muttaqin ai li ahli taqwa karshe ga masu tsoron Allah a'a haka ne amma ayat ta fa haka ai waccan Allah ya fade ta wal aqibatu lil muttaqin a suratul a'raf kikkiawan karshe ga masu tsoron Allah amma nan sai yace kikkiawan karshe ga taqwa wanda ya hada masu tsoron Allah da duk wani abu wanda aka yi shi na aiki da niyyar da nufin tsoron Allah to shine zai ci nasara dan karka tsaya akan kawai masu takwar a'a aikin ma da yake na takawa ne to shine zai zamanto zai zamanto yana da kyakkyawan karshe kowa yana son afiba ya zamanto karshen sa yayi kyau shi yasa jikin addu'o'i muke cewa Allahumma ahsin na fil umuri kulliha Allah ka kyautata karshen mu a cikin dukkan al'amura ko muke cewa Allahumma ahtim lana bi khair waj'al aqibata umurina kulliha ila khair ka cika mana da alkhairi ka sanya karshen dukkan al'amuran mai zuwa ga alkhairi to abinda zai tabbatar maka da wannan zai maka lamuni shine tsoron Allah attaqwa menene tsoron Allah zama lafiya da Allah shine tsoron Allah to sannan Allah ta'ala yace wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fi as ula ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن قل قل متربص فتربصوا فسوف تعلمون من فستعلمون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah ya ce wa ƙalu laula ya tina bi ayatin min rabbi kuma sun ce wato kafirai to yaya bai zo mana da ayoyi ba daga ubangijinsa suna neman aya irin wadda su suke so ba irin wadda Allah ya saukar ba awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula to yanzu hujja bata zo musu ba ta abin da ke cikin littattafan farko mecece hujjar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو ita ce bayyina din rasulun من الله to wato Allah ya ce wace aya suke nema ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wace aya yake nema in kana neman gaskiya ga gaskiya a tafe in kana neman kamala ga kamala a tafe in kana neman haske ga hasken Allah a gabanka to wace aya kake nema fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bugu da ƙari kuma yatlu suhufan mutahhara yana karanta wato takaddu waɗanda suke masu tsarki shine alkur'ani wanda alkur'anin nan shine hujjar littattafan farko shine hujjar cewa attaura da linjila gaskiya ce domin yana zuwa da abinda ahlul likita ba zai ce ba haka ba ne ya zo a cikin al'umma da take babu malamai a cikinta ba su da wani littafi ba masu falsafa ba ba irin girikawa ba ba abinda suka sani sai gwaninta ta larabci shi Allah ya ba su amma ya zo musu da labarurrukan da ba su taɓa sani ba kuma labaran na ahalul kitabi ne kuma ahalul kitabi suna nan ba su karyata shi ba to akwai aya da tafi wannan to shi ne sai Allah ta'ala ya ce to walau an na ahalaknahun bi azabin min qablihi to da a ce mun halakar da su da azaba kafin wannan bayyanar kafin wannan hujjar ta zo musu shine kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula to wallahi da za su ce ma Allah rana alkiyama ya ubangiji mu me yasa baka turo mana manzo ba fa nattabi'a ayatika sai mu ba ayoyinka min qabli an nadhilla wa tun kafin mu wulakanta mu kunyata domin za su ga karshen su karshen su wulakanci karshen su kunyata a rana alkiyama wala tukhzini yawma yub'athun Rana alkiyama ranar kunyata ce to za su ga wannan kunyar za su ga kaskanci sai da a ce Allah bai aiko da manzo ba da haka za su ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda yafi kowa son hanzari ai masa hanzari irin Allah dan haka Allah ya aiko manzanni dan kada ranar alkiyama kace to ai Allah baka gaya baka turo mana ba in haka kake so me yasa baka gaya mana ba ai da haka gaya mana da mun yi to Allah ya faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma hujja ta zo muku daga ubangijinku da shari'a da rahama to sai Allah ya ƙara surar da yace kul kullum mutarabbisun fatarabbasu kowanne tsakanin mu da ku in ji Allah yake yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tsakanin shi da da mabiyansa mu kenan da kuma kafirai waɗanda ba su yadda da shi ba mutarabbisun masu sauraro ne kowa sauraro yake ya ga wannan al'amarin yaya zai kare ni to fa sata'lamuna man ashabu sirati sawi wa man itada da sannu za ku sani wane ne waɗanda yake shine ma'abucin tafarki miƙaƙe kuma wane ne wanda yake akan shirya babu wanda zai faɗi wannan sai wanda ya san akan shirya yake ba duk sauraro ake ba to da sannu za ka san wane ne akan shirya wanda zai faɗi wannan kaga yana da yaƙini shi ne akan shirya bambanci tsakanin sauraron muminai shi ne kan cewa sauraron muminai sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma haka ma dukkan annabawan Allah da mabiyansu shi ne ihdal husnayn qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi dina. kuna jiran wani abu ne me kuke kuna sauraron wani abu ne gare mu illa ɗayan abubuwa guda biyu kyawawa Shi ne ko dai mu mutu mu samu shahada ko kuma mu samu nasara da ganima kuma mu samu aljanna in mutu mu kuwa muke abinda muke jira da ku shi ne azaba ta zo muku daga Allah ko ta hanyar mu Allah ya sallata mu akan kuma azabtar da ku to haka kowa yana sauraro amma sauraron da kake akan ilimi kana tawakkulin gaskiya shine yafi bisa sauraron wanda yake bai san abin da zai zo masa ba yana cikin wato duhu bai san abin da gobe za ta kawo masa ba mumini shine wanda yake sauraro akan haske akan bayyana saboda ya san akan shirya yake kuma yana kauna daga Allah Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da raja'in mu a cikin sa in Allah ya kai mu gobe kuma sai mu tashi suratul anbiya Allah maɗaukakin sarki ya bamu albarkacin alkur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أعنا على ذكر ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اكفنا شر من حمل علينا السلاح اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعلهم أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب اهزمهم وزلزلهم يا رب يا قوي يا عزيز اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين